Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Duk lokacin kuma da ake so ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 a birnin Niamey. Kai tsaye kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalon da niya da kuma nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Jummai Ali ce da Nazir Ahmed Hausawa da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku. Bayan kun gama jin labarin duniya kamar kowace rana Asabar a cikin wannan shirin za mu gabatar muku da tsintsiya maɗaurin ki ɗaya da kuma jawabai daga dattijai. Assalamu alaikum masu sauraron. Sabon Firaministan ƙasar Somaliya Hassan Ali Khairi ya ce yana jin hankalin makarabin gwamnatinsa domin yakar cin hanci da rashawa, kuma ya yi alkawarin yaƙi da kare dokoki wanda ya ce wani abu ne da gwamnatinsa ba za ta lamunta ba. A inda yake jawabi a wajen bikin karɓar mulki a hannun tsohon Firaminista Muhammad Adan Ibrahim Farketi, zuwa ga sabon ministan Abdulrahim Abdul Abele. Khairi ya bayyana damuwarsa kan ya kamata a tafiyar da harkokin gwamnati akan hanyoyi na gaskiya. Ya ce, Ni da shugaban ƙasa ba za mu yadda da lalata dukiyar al'umma ba, saboda haka za mu ɗaura ɗamarar yaƙi da duk wani wanda yake da hannu cikin cin hanci da rashawa. Ya ƙara da cewa, duk inda cin hanci da rashawa yake to ba za a taɓa samun nasarar aiwatar da komai ba. shekaru kusan ashirin kenan kasar somaliya ita ce kan gaba a kasashen da suka fi kowace cin hanci da rashawa kuma sunanta ne na farko a jerin sunayen kungiyar bin diddigi kan cin hanci da rashawa ta ƙasa da ƙasa a ranar alhamis da ta gabata firaministan ya gabatar da zaman tattaunawarsa ta farko da jami'an gwamnatinsa inda ya faɗa sabbin ma'aikatansa kowannensu ya bayyana dukiyar da ya mallaka ga gwamnati wani mataki na yaƙi da cin hanci da rashawar. kafofin yada labarai a amurka sun ce kungiyoyin tsageru na kera na'urar bam wacce za a iya ɓoye ta a cikin karamar na'ura mai kwakwalwa wacce za a iya wucewa da ita ba tare da wasu daga cikin jami'an tsaron tashoshin jiragen sama sun gane ba kafafen yada labarai na cnn da cbs sun ce jami'an tsaron amurka sun faɗa musu cewar 'yan tsagerin alka'ida da na da ish suna cikin suna aikin kirkirar hanyoyin kera wannan makami a cikin na'urori masu amfani da lantarki kafafen yada labaran sun kara da cewa 'yan tsagerin sun samu manyan kayan bincike na tsaron tashoshin jiragen sama don yin gwajin yadda za su iya wucewa da nakiyar cikin jirgi kai tsaye sun ce bayanin ya taka rawa wajen hukuncin da gwamnatin trump ta yanke na hana matafiya masu tashi daga filayen jiragen sama guda goma a kasashe takwas na gabas ta tsakiya da kuma afirka daukar karamar na'ura mai kwakwalwa da sauran na'urori masu amfani da lantarki shiga da su cikin jirgi inda fasinjoji ke zama A farkon wannan watan ne gwamnatin Amurka ta haramta shiga da karamar na'ura mai kwakwalwa ciki har da na'urar iPads da na'urar ɗaukan hoto cikin jirgi inda fasinja ke zama. Yayin shiga Amurka daga tashoshin jiragen sama guda goma da suka hada da kasar Misra da Jordan da Kuwait da Morocco da Qatar da Saudi Arabia da Turkiya da kuma daular Larabawa wato United Arab Emirates. Kasar Birtaniya ita ma ta ɗauki irin wannan matakin. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Amurka daga nan Washington DC. Shugaban ƙasar Colombia ya tabbatar da mutuwar mutane fiye da ɗari a ƙasar ta Colombia sakamakon ruwan sama mai tsananin yawa da ya jawo ƙasa ta binne su a yau Asabar. A yayin shugaban ƙasa Juan Manuel ya isa Makowa inda ya kaddamar da matakin gaggawa shugaban ya ce yanzu nan aka bani rahoton mutane kimanin 112 ne suka mutu kuma za mu ci gaba da duba wasu ya yi gargaɗin mai yiwuwa adadin mutanen da suka rasu ya karu a yayin da ake ci gaba da ceton waɗanda suka tsira da rayukansu. gwamna Sorrel aroka na bangaren putumayo ya faɗa wa gidan rediyon w cewa wani mummunan al'amari ne da bamu taɓa fuskantar irinsa ba gwamnan ya ƙara da cewa akwai ɗaruruwan iyalai da har yanzu ba a gano su ba haka kuma unguwanni da dama sun ɓace tsananin ruwan saman ya jawo ambaliya da ta zaizaye ƙasa da ta ɓoye binne birnin a daren jiya juma'a sai kuma tsibirin jaba da ke kasar indonesia inda jami'an agajin gaggawa nan ma suka ce kusan mutane goma sha biyu ne ƙasa ta binne a yau asabar wasu kuma ba a gansu ba a wani zamiyar kasar da ruwan sama ya jawo amma har zuwa yanzu ba a san adadin mutanen da abin ya shafa ba jami'ai suka ce ambaliyar taɓan ta afku a ƙauyuka inda mutane ke girbin citta inda ya binne gidaje kusan talatin masu agajin gaggawa da jami'an 'yan sanda na neman mutanen da suka ɓata jami'ai sun kara da cewar wasu daga cikin mazauna ƙauyukan sun dawo gida a yau asabar din bayan kwashe dare da suka yi a matsugunne na gaggawa da aka tanada saboda gargaɗin yiwuwar ambaliyar da ruwan saman mai tsananin yawa a kwanakin nan ya haifar Labarin duniya aka gama ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Madalla sai a gyara zama a saurari. Tsintsiya. Maɗaurin kiɗaya. ɗaya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurinki ɗaya. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau filin zai dubi irin rawar da su kuma 'yan jarida za su taka wajen tabbatar da zaman lafiya da kuma fahimtar juna. A saboda haka ne wakilin sashen Hausa, Hassan Maina Kaina ya zanta mana da. Assalamu alaikum sunana Ali Alkali ne ina aiki ne a jaridar People's Daily. Ni ne mataimakin edita kuma edita mai kula da harkokin labarai na siyasa. assalamu alaikum masu sauraron mu na salisu sani idris ma'aikaci ne ni na kamfanin dillancin labarun najeriya alhaji ali alkali zan fara da gare ka muna son kaɗan mana batu don dangane da irin rawar da ya kamata 'yan jaridu su taka wurin samun zaman lafiya a cikin ƙasa to gaskiya zaman lafiya da harkar aikin jarida kamar ɗan juma ne da ɗan jummai tare suke tafiya in ya zamana ana ta ce ku ce a jaridu da sauran kafafen watsa labarai to za ka ga mafiya yawa al'ummar ƙasa inda hankalinsu yake karkata kenan idan wanda suke aiki a kafafen yada labarai suna yada maganganu na zaman lafiya na zaman tare to za ka ga zaman lafiyan yana daɗa ci gaba amma in ya zama na duk sanda za ka buɗe jaridu ko ka buɗe rediyo ko ka buɗe talabishin abubuwan da za ka yi ta gani shine maganganu na batanci da nuna ƙin wasu abinda wai ake kira hate speech to akwai 'yan abu waziri a shakida ko za ka ga mafiya yawan mutane ba wanda ba su yi karatu kawai ba hatta wanda suka yi karatun suka yi ilimin yawanci sai ka ga inda wai baki ya karkata nan yawo yake zuba inda inda ka bude kawai maganganu ake na batanci an ware wasu ana bata su ko ana kin kasar to sai ga gaba ɗaya mutane nan za su karkata idan kuma misali na zaman lafiya ne na yabo sai ga nan za a karkata babban misali shine abin da ya faru kwana-kwanan nan saboda harka siyasa an san damar siyasa haka take dole za ka samu masoya za ka samu wanda ba sa son ka general buhari eh, eh, shugaba buhari yana fuskantar kalubale sosai ana ta sukansa bai yi kaza ba bai yi kaza ba baya kaza amma do an manta da matsalolin da ya tarar a ƙasa amma wanda suke ta wannan sukan saboda mutanen ƙasa da yawa wanda suke musamman 'yan jam'iyyar adawa da kuma na wasu bangare na wata ƙasa wanda sun ɗauka tunda buhari ba daga bangaren su yake ba kawai ƙasan ma za ta wargaje ta wargaje kullum zaki kullum maganganu amma da ya bar kasa ya tafi jinya wani dan bangaren ya hau sai a shiru kasar sai kuma aka da ana yabo shikenan wanda da suke cewa gwamnatin ba ta komai sai kuma suka da suna cewa ai gwamnati yanzu tana tafiya abubuwa suna canjawa abubuwa kuma duk wanda in ka tambaye mutum me ya canja din ba zai ce maka farashin gari na doya ko alabo ya sako ba amma saboda kawai an canja alƙiblar maganar shikenan sai alƙiblar mutane ita ma ta canja alhaji salisu yanzu dawo gare ka a ka na dan jarida wacce rawa ake sa ran dan jarida zai taka domin inganta zaman lafiya a cikin ƙasa ɗan jarida yana da muhimmiyar rawa da zai taka wurin tabbatar da zaman lafiya a cikin ƙasa tsakanin al'umma iri daban-daban bisa la'akari da cewa najeriya ƙasa ce wanda take da yawan ƙabilu iri daban-daban kuma ƙasa ne wanda akwai addinai guda biyu waɗanda su ne suka fi rinjaye al'amuran ƙasan addinin islama da addinin christianity to ya zama dole 'yan jaridu ya zama na duk lokacin da za su rada wani rahoto ko akan menene ya zama abun farko da ke zukatansu shine interest na kasansu kare muradin kasa domin wannan shine abun farko da ya kamata domin idan ba sai da zaman lafiya tukuna za a iya gabatar da wani abu kuma zaman lafiya na iya yana kasancewa ne a cikin kasa idan aka ce kasan ba zaman lafiya aikin ma na jaridar ma ba zai yiwu ba ko za a yi shi ma ba za a yi shi cikin natsuwa da kwanciyar hankali a samu yadda ake so ba don haka 'yan jarida na farko rol na farko da ke gabansu shine ya za a yi su haɗa kan al'umman ƙasa lokaci ya yi wanda ya kamata a aje bambancin addini a gefe da bambancin kabilanci ya kamata 'yan jarida ya zama a duk lokacin da za su gabatar da wani rahoto ko sharhi akan wani abu ya zama sharhin su ba ta da fuska da maganan addini ko maganan kabilanci ko na abu sai dai maganan ya za a haɗa kan al'umman ƙasa ya za a tabbatar da zaman lafiya ya kuma za a samu ci gaba idan aka samu wannan to ina ganin tabbas za a samu ci gaba a ƙasa kuma kada 'yan jarida su manta ba zan iya kawo section ɗin ba don ya dan kwanta mu a kai amma shi kan shi kundin tsarin mulkin na ƙasa ya empowering ɗin 'yan jarida na su zama su ne idon al'umman ƙasa akan yadda ake gudanar da aiki na gwamnati da aiki harkokin da ke cikin ƙasa amana ne a hannunsu kuma ya kamata ya zama sun ɗauke shi da muhimmanci alhaji ali alkali ina dawo gare ka wani lokacin ana ga kamar akwai waɗansu manya a ƙasa waɗanda suke amfani da 'yan jarida don biyan bukatun son rai ba biyan bukatun ƙasan ba kai ka daɗe kana aikin jarida a kafofi da dama ko ka lura da wannan eh kwarai ba wai najeriya kawai ba kusan za ka ga mafiya yawan kasashen afirka inda aka samu matsaloli manya za ka ga an yi amfani da kafafen watsa labarai misali in muka ɗau rikicin da ya faru shekarun baya kisan ƙare dangi a rwanda tsakanin hutu da tutsi daga irin wannan ya fara ta gidajen rediyoyi aka fara zuwa ana farofaganda ana faɗan a ɓata wancan kabila su ma wancan su je su ga editoci a shirya su ɓata wancan aka fara buga a jarida a buga rahotannin karya a sa hotunan ƙarya da haka ya fara sai da ƙasar ta zo ta gagaru kowa to kuma kowa ƙasashen da suka ci gaba sosai irin su america da sauran manyan kasashe inda aikin jarida ma ake ganin ya kafu bambancinmu da su su ne su wanda suke ta ƙarƙashin ƙasa suke juya harkokin jaridar yawanci ba su mai da hankali kan su haɗa faɗa tsakanin 'yan ƙasa a yi yaƙe-yaƙe a yi ƙone kone a yi kashe-kashe ba da mai yaƙi ne suke na neman mukami na siyasa wannan jam'iyya kowa ya san cewa kafa watsa labarai da kaza da wannan a bayan ta take neman tasiri mu kaudawa ne mu hau ba dan amfani da jaridu ba da mujallu da sauran talabishin da gidajen rediyoyi ba amerika ba za ta samu galaba a yakin da ta yi a iraq ba alhaji salisu to idan muka rufe irin wannan illa da wasu ke yi ta hanyar amfani da 'yan jaridu shi dan jarida a karan kansa me ya kamata ya yi domin ya guje wa a yi amfani da shi a cimma bukatu na son rai to alhamdulillah kamar yadda na faɗa ɗazu farko ya kamata ɗan jarida a kowane irin ma'aikata yake aiki ko da ma'aikatan cikin gida ne ko na gwamnati ne ko mallaka ne na 'yan kasuwa ko ma'aikata ne na ƙasan waje ya kamata ya san cewa yana da alhakin kare martaban ƙasan shi national interest wani abu ne wanda ko a ainihin sashen horar da aikin 'yan jarida ana, yin bayani akan mahimmancinsa kamar yadda na faɗa ba wani ci gaba da za a iya samu a ƙasa idan ba a samu zaman lafiya ba duk wani abu da zai faru a bayan zaman lafiya yake na biyu ya kamata kai ɗan jarida da ka tsinci kanka kana wannan aikin ka dinga duba menene illan a yi amfani da kai a yaɗa ƙiyayya a ƙasa ba a kan ka kai ka kaɗai kawai ba a kan illan shi da zai haifar gobe ma 'ya'yanka ma jikokinka ma society ɗinka domin idan baka sa wannan tunanin a zuciyanka ba kai na kawai kai mai da tunaninka akan abin da za ka iya samu ko kuma eh, wani abu da za ka iya samu a wurin wanda suka sa kai wannan abun to na farko ka sani cewa kana bata sunanka ba wani tasiri da za ka yi kuma tarihi zai tuna da kai ne kawai a mummunan abu da ka ba tarihi ba zai tuna da kai akan abun alheri da kai makasa ba. To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ci gaba da zantawa da Malam Ali Alkali mataimakin edita kuma edita mai kula da harkokin labarai na jaridar people's daily da kuma malam salisu sani idris na kamfanin dillancin labarun najeriya akan rawar da ya kamata 'yan jarida za su taka wajen tabbatar da zaman lafiya a tuna fa sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba. Cause in da mu zuba Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na jin jawabai daga dattijai. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku 'yar Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Majalisar dattawa ta dakatar da sanata Aliyu Dume don zargin neman zubar da mutuncin majalisar. Dan majalisar wakilai guda jika zaure ya yi barazanar jagorantar wakilai su mamaye majalisar dattawan. Ba za mu ci gaba da biyayya ba ga duk wani shugaba da zai bujirewa mai girma shugaban kasa wallahi tallahi ba na tsammanin za mu ci gaba da wannan. Wasiƙa ya rufa ga shugaba Buhari na samun sharhi masu ganin daidai ne ko akasin haka. Matashin siyasa Shehu Durbi ya ce bangaren wasiƙar da ke kushe mukamai ga arewa maso gabas akwai gyara. Ta saba da horo sa Amadu Bello ya mana arewa ɗaya ce. maganan da ake kenan arewacin Najeriya akwai 'yan mowa akwai 'yan bora. Manjo yashinku shinku ya ba da shawarin kafa sashi a rundunar 'yan sanda da zai rika aiki tamkar EFCC don wa batun lalle sai an wanke Ibrahim Magu. Wanda zai yaki da almunda hannun kuɗaɗe a karkashin rundunar 'yan sanda kuma yana iya ɗaukar Magu ya tura shi wannan guri. Babban ɗaga injiniya Buba Galadima wato Aliyu ya riga mu gidan gaskiya inda shi ma mai gidan Paulin Talan wato John Talan ya riga mu gidan gaskiya. Uwar gidan shugaba Buhari Aisha duk ta je ta yi musu taziya. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja. Najeriya. Haka fa, to yanzu za mu runtuma cikin zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Farfesa Adamu Beki da kuma mai martaba sarkin jama'a Alhaji Muhammad Isa Muhammadu duk a jihar Kaduna. Ga dai mai martaba sarkin jama'a. A'udhu billahi minash shaitanir Sallama ga dukkan al'umman arewa. Fatan alheri. mu kara haɗa kanmu kamar yadda aka san arewa a da can ana zaman lafiya ba a san wani ƙabilanci ko kuma addini ba to abubuwan yanzu sun so mu taɓarɓarewa to don haka ina kira ga al'umman arewa da cewa mu haɗa kanmu mu san mutuncin junanmu domin mu yi ma ƙasanmu abin da zai kawo mana ci gaba domin 'ya'yanmu da jikokinmu Allah ya ƙara tabbatar mana da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu da kuma wannan yanki namu ta arewa Allah ya albarkace mu ya sa mu fahimci juna a zona lafiya a haɗa kai domin mu samu ilimi da arziki da kwanciyar hankali. Ina ƙara ɗaukan wannan dama a madadin ni kaina da dukkan jama'a na mu ce muna ƙara kira ga jama'an arewa da mu ji tsoron Allah mu san mutuncin junanmu mu yi abin da zai kama ƙasar mu zaman lafiya. Idan muka natsu muka haɗa hankalinmu wuri ɗaya to za mu ma ƙasar mu abin da zai ja mana ɗaukaka da farin jini. ban yanzu kamar kamfanoni railway makarantu da masana'antu duk a arewa sun gurguje to babu abin da zai gagara a wannan yanki namu mai albarka domin yankin arewa babban yanki ne wanda allah ya ta da kabilu daban-daban wanda kuma suna da basira iri-iri da kuma kwazo to amma 'yan shekarun nan da aka shigo to shi ya zo shiga tsakaninmu to na ƙara roƙon al'umman arewa da mu ƙara haɗa kai nema abin da zai kama mu zaman lafiya da ci gaba domin 'ya'yanmu su samu aikin yi su samu ilimi su samu kwanciyar hankali idan muka ji muka haɗa hankulan mu tura maganin bambancin addini ko na ƙabila ko na wani jinsi mu zamanto uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya arewa mai kishin arewan namu domin arewa duk irin abun da ake bukata a arewa da a same shi Allah Ubangiji ta Allah ya tausaya mana mu ko mu ji tausayin kanmu mu maka kasan abin da zai kawo mana zaman lafiya da ci gaba domin Najeriya babban ƙasa ce to duk ci gaban da aka samu a wannan ƙasa mu yan arewa ne suka jawo shi to ga irin abubuwan da suke ta aukuwa na rashin yin daɗi da wannan yanki namu na arewa to ina son yi amfani da wannan dama in ce ina kira ga malamanmu na christianity da muslim su ci gaba da faɗakar da jama'anmu mu akan muhimmancin kuma son juna domin allah da ya halicce mu shi ya san abin da ya fi zama daidai ya halicce mu mun zama dabbobi ba muna kakashe junanmu to na roƙon jama'a da mu rinka jin tausayin juna rikon amana da kuma jin tsoron allah na roƙon allah ubangiji ya sa 'yan arewan namu na yanzu su san irin abubuwan da 'yan arewan namu na da su suka yi aiki irin na arewa ta ci gaba da kuma manyan sarakunan arewa da su ci gaba da kiraye-kiraye ganin cewa mun samu fahimtar juna mun samu zaman lafiya a wannan yanki namu domin babu da inda za mu tafi wanda ya wuce wannan wuri muna yin ma arewa mu fatan alheri da addu'a Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da wamanmi wassalamu alaikum shi ma farfesa adamu biki ya ce ya kamata kowa ya abin da ya dace saboda a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali Salamu alaikum gaisuwa zuwa ga 'yan uwana maza da mata 'yan arewa kowane ta yin abin da ya ga dama domin ba wanda zai sa baki ya ce kai abin da kai ba daidai ba ne kai abin da kai ba daidai ba ne sai kawai a bar abubuwa ya ta tafiya haka wannan yana da babban illa wato zai kawo mana mummunan tashin hankali nan gaba har zamantakeya ma a wuri daya na yan wanci na abokanai na makaranta da sauransu zai zama mana da wuya domin kowa na tsoron kowa to wannan ya kamata mu ɗauki matakai mu daɗa son junanmu ni shi shine a koyawa 'yan makaranta addinin ba wai ka mai da musulmi krista ba ko krista musulmi amma a san asalin wayannan addinin da ake da su kowa ya sani ya gane yadda wato in ka ga mutum musulmi ne ka gane abin da yasa yake musulmi kuma ba abin da za ka mishi ka hana shi haka ma krista ba abin da ake kenan ba ko kaɗan shi yasa rashin ganewa mu ke daɗa haɓaka yake daɗa haɓaka yake daɗa haɓaka a rasa abin da za a yi na zaman yau da kullum a tsakanin mu. abun ma ya kai ga muna ta ganin tashe-tashen hankali a cikin majalisa inda muke begen su ne za su yi mana jagora su nuna mana abin da ya kamata a yi su faɗakar da mu su yi mana faɗa a yi dokoki da zai hana irin wayannan abubuwa a tsakanin mu a'a a maimakon wannan ana ta ana ta yin abubuwan da ba zai amfani jama'a ba ba zai amfani jama'a ba wani zubin ma an kaga irin mutanen da ke cikin majalisa ba su fi a girga ba majalisa na sama da ɗari uku kaga kila mutane ashirin ko arba'in ina sauran suka ce me suke yi da ba za a zauna a mai da hankali wajen yi mana dokoki da zai taimake mu ba yawanci ma ba su san abin da ya kamata ya yi don da zai tattauta wa jama'a a ƙasar nan ba har ya kai ga ana nan ana ta jayayya nan da can a ja wannan a ja wannan har a koyo wasu me zai sa haka to neman dalili dai a dai dagula hankalin mutane mu rasa wurin kamawa. ƙasar nan na bukatan ci gaba ta kowane fanni ƙasa nan na bukatan ci gaba ta kowane fanni in ka dubi lokacin da muka sami mulkin kai alif ɗari tara da sittin ya zuwa yau a gaskiya a gaskiya banda shaidan ci gaba na waɗansu tsirarru ɗaya nan da can nan da can a ƙasa ita kanta ni ba ga wani abin da za mu ci mun yi muhimmi na nuna ci gaban mu ba domin duk abin da ma muka gada daga hannun turawa duk mun tabarbare su muna nan muna ta rarrafawa ne yanzu mu yi kokarin ta da su babu jirgin sama babu jirgin kasa ga su nan dai hanyar motoci tun na independent su muke ta aiki har yanzu to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin kwanciyar hankali da anashuwa da lumana. Ga takaitattun labarai kafin mai sallama. Sabon Firaministan ƙasar Somalia, Hassan Ali Khairi ya ce yana jin hankalin makarraban gwamnatinsa domin ya cin hanci da rashawa kuma ya yi alkawarin yaƙi da kare dokoki wanda ya ce wani abu ne da gwamnatinsa ba za ta lamunta ba. A yayin da yake jawabi a wajen bikin karɓar mulki a hannun tsohon Firaminista Muhammad Adnan Adan Ibrahim Farketi cewa ga sabon ministan Abdurrahim Duwale Bele Khairi ya bayyana damuwarsa kan ya kamata a tafiyar da harkokin gwamnati akan hanyoyi na gaskiya. kafofin yada labarai a amurka sun ce kungiyoyin tsigeru na kera na'urar ban wacce za a iya ɓoye ta a cikin karamar na'ura mai kwakwalwa wacce za a iya wucewa da ita ba tare da wasu daga cikin jami'an tsaron tashoshin jiragen sama sun gane ba kafafen yada labaran na cnn da cbs sun ce jami'an tsaron amurka sun faɗa musu cewar 'yan tsagerin alka'ida da na da ish suna aikin ƙirƙirar hanyoyin ƙera wannan makamai a cikin na'urori masu amfani da lantarki kafafen yada labaran sun ƙara da cewa 'yan tsagerin sun samu manyan kayan binciken na tsaro na tashoshin jiragen sama don yin gwajin yadda za su iya wucewa da nakiyar cikin jirgi kai tsaye masu sauraro ƙarshen shirin wannan lokaci kenan sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin a madadin sauran abokan aiki jummai ali ke fatar a kasance cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali da kuma lumana.